بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه من أتكي بابي دكي بياني أكان أدعو إن النبي صلى الله عليه وسلم ومبنتا باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أكراتم من أرشي زام تاشي حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو صالح السمان المجن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي على جمال من ساب جني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يكره تعالى مدوك تنسكي يتأري شدك جهد البلاء أظن ذلك يتي جهد البلاء شيني تنن وحل الرايوة تنن وحل الرايوة أما جرهم تند رايوة وحل kunshi ya zama duk abin da zai ba sauki a ciki da shi ne ake ce mishi jahadul bala'i mun gane jahadu ana nufin al-mashaqqa da lagarci mun sha bambanta tsakanin al-jahadu da al-juhud al aljuhudu su ce ce al-jahadu kuma wahala to jahadul bala wahala ta bala'i a jarrabu mutum da wahalar rayuwa komai nashi bai zuwa da sauki to mutum yana annabi sama yana roƙon Allah ya cire shi daga wannan musiba wajabti shaqa sannan manzo Allah sama yana roƙon Allah madaukakin sarki ya cire shi daga kada ashaqa taɓewa ta riske shi abinda ake ce ma addarfu shine alluhuqu ai Allah yalhaqahu eh الشقاء والشقاء ضد السعادة هو أظن أنك تشوف الشقاء تابيوة taɗewa mutum ya zama bayi da rabo bayi da rabo to yana roƙon Allah ya tsare shi wasu ilqada'i sannan annabi sama yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga mummunar ƙadda su'ul qada'i ce su'ul qada mummunar ƙadda ƙaddarar da za ta zo ta faru da mutum mara daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawaita roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa wa shamatatil a'da'i sannan kuma da shamatatil a'da'i dariyan magarta dariya abokan gaba wato mutum ne wani abin da abokin gabansa zai ji daɗi ya ji daɗi to shi na cikin shamatul a'da'i domin shi magabci dama abin da yake so kullum so yake ga mutum ya shiga wani yanayi mara daɗi Sai ya ji daɗi a ranka shi kuma tun da bai ma magabci bai ma wanda yake gaba da shi daɗi ba to shi kuma sai masa daɗi wannan daɗin da zai ji yi minna shi na cikin cin shamatatul ada eh, shi sa eh, annabi harun alaihi salam ya ma dan uwansa annabi musa alaihi salam wa'azi ce fala tushmit bi al a'da shi kakka abokanan gaba kuma su mana dariya mana shine shibatul hada'i rahmatullahi alaihi wanda ya riwaya wannan hadisin yace fil hadisi riwayar da ni daga malami na sumayyu abu uku manzo Allah sama ya faɗa zittu ana ni ne na ƙara ɗaya daga ciki suka zama hudu amma Allah yanzu kuma ba zan gane wace ce ba shikenan هداهد غاشدا اللهم انت بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمات العداء وصول القضاء وشمات العداء تو سفيان يجي اكو ان اكا كرنت الدنيا ني كما سينا جدائي الدعاء كما سينا قرارة سيسك زمكو تو يندو كما غاش اتبه علي الامر لا اكاد اميزها وزن هي تنتن شو تشيشي ندر على كينا با اما ما لمن سيد سفشي تشيشي شمات العداء ita ce karshe ta karshen ibnu hajar rahmatullahi alaihi a cin fatul bari yayi bayani akan wannan fiye da shafi daya ya kawo dalilai da hujjoji da muna da lokaci sai mu karanta su duka ya kawo dalilan da suka tabbatar da cewa shabatul ada'i shine karshe shine karshe sufyan ibn uyayna yana cin al-mu'ammaru ya dade a duniya sa'o'insa duk sai da suka kare har shi ne yake baiti yake cewa halatti diyaru fa sukku ghayra musawwaji wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'udi yace halatti diyaru fa sukku ghayra musawwaji yace gidan ya zama ba kowa sai ni yanzu ga na an zo an naɗa ni wai ni ne shugaba ni ne shugaba na wai gaba ta ana ni kadai ne yace wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'udi daga cikin taɓewa a ce ke kaɗai ne za ka waiga ka kai kaɗai ka cancanta ka kuma wannan in mutum ya fahimci wannan zai cire masa hasada, ashe daɗi ne ka waiga ka kai kana da mataimaka wanda kai idan ba kai abu wasu za su alkhairi ne babba to shi ne wannan saboda haka fiya ya dade a duniya saboda ka cin yana karantar da hadisin yana gane wanda wacce ce ya ƙara. da ƙarshe ya zo ya karantar da almajirinsa aliyu shi kuma ali ibn al-madini shi kuma bai iya tantance ya kasa tantance masa wanne ne shi kuma ali madini ya karantar da imam al-bukhari sadaka ya ce ce kai fa ba zan iya tantance maka yanzu na tsufa da yawa yanzu ba zan gane wacce na daɗa ba da ka kike karatu shi ne wannan ala iya halin addu'a ce wacce take mai tsada da ya kamata mutum ya rika yin ta lokaci bayan lokaci kai ya zama yana sakaci game da ita حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال رضي الله عنه عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلن أبو بوا غدابير سوى أن لا تري شرق أبو بوا غدابير من القتل Allah ya tsare shi daga lalaci kasan. Kasan. a zuciyar shi yana sanye abin amma kuma jikin shi ba zai ba shi yayi ba kasalu kenan bambancin bambancin kasalu da mijin al'ajaz domin ai miji da mata ne haka malamai suka ce ya uwayensu ba a san kowa uwayensu ba suka hada su aure al'ajaz shine miji alkasal kuma ita ce matar halala da kalalatu sahoro da sahora ma haka hada su aure shikenan da suka tagi sai suka haifi mai annadamatu babban ɗansu shine annadamatu eh, shine da na sai idan Allah ya jarrabi mutum da waɗannan miyagun cututtukan guda biyu to sakamakon rayuwarsa ga baki ɗaya na sani al'ajaz daga zuciyar mutum yake zuwa yake zuwa gazawa kawai duk abin da ya aka zo sai shi ba zai iya yi ba Zuciyar zai ta bashi ba zai iya yi ba Alƙasar zuciyar za ta ce masa zai iya amma kuma sai kasa tashi yayi asalu kenan shine bambancin su so da haka al'ajab yana kuma zuwa da iradar mutum ne daga irada yake can zuciyar mutum Alƙasar kuma a aikace za a gani shi yasa magabata ba su yadda a koya ma yaro cewa ba zan iya ba suna tsawatawa kan cewa la astati'u idan suka ce la astati'u su ce hawil in aka yi mutum ya ce la astati'u su ce hawil su ce ba zan ya mata ce gwada yi kokari kai shi ce wannan ita ce ka'ida so da ka abu na farko alkasar wal bukhul ruwa ruwa in aka jarrabu mutum da ciwon ruwa to shi kenan shi ma mummunan ciwo ne bala'i ne babba وسوء الكبر sannan kuma da mummunan tsufa mutum ya kai matsayin da ba zai iya yin bawali ba ba zai iya rike bawali ba ba zai iya rike bawali ba wa fitnatu sadri sannan kuma da fitinar kirji fitinar kirji ita ce kunci game da wani yi masa hassada in yana cikin fitnatu sadri domin dukkaninsu a cikin zuciya suke waɗannan miyagun cututtuka وعذاب القبر sannan manzo Allah su sallama yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabar mun gane wannan hadisi wasu malamai sun tafi sun raunana sanadinsa wasu kuma malamai sun inganta shi a cikin magabata waɗanda suka inganta shi akwai al-imamu al-hakim a cikin al-mustadrak ya kawo shi hadisai sahihai al-imam zahabi da ya zo a talhisin sa sai ya ce ala shart bukhari wa muslim sannan adiya al-maqdisi shi ma a cin al-mu'tara shi ma ya inganta shi amma malam albani ya ce hadisi ne da bai inganta ba shi a wajensa amma wasu duk waɗannan lafuzan da aka ambata to sun zo a wata riwaya duk kowace kowace addu'a daga cikin waɗannan addu'in abubuwan guda biyar al-kasal al-bukhl su'ul kibar fitnatu sadri azabul qabr dukkanin sun tabbata a wasu riwayoyin ingantattu saboda ka addu'a ce mai kyau mutum ya rike yin حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز كنت مجن الكسل ya Allah ina roƙonka ka tsare ni min al'ajazi daga lalaci daga gazawa eh mutum ya ji gazawa a cikin zuciyarsa ya ji cewa shi ba zai iya wani abu ba wal qatl to ga matan da lalaci gazawa da lalaci wal jubni sannan da ragwantaka yanzu wani kadangare ba zai iya daukewa ba kadangare da baya cutar da kowa shi ba azzalimi bane la yazlimu bal yuzlamu shi ake zalunta amma bai zalunta kowa kadangare to wani ba zai iya dauke maka kadangare ya kau da shi ba jigunu ne wannan wannan ciwon na jigunu shi ke sa mutum ya zama makaryaci har ƙarya yana sawa ya sa mutum ya zama kawai ya halatta ma kanshi ƙarya saboda aljigunu wal haram haka na rididdige wa tsufa mutum ya tsufa ya rididdige shine alharam annabi sama ya kasance yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan kuma duk Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'awatun nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqabbalatun 'inda rabbih Allah ya amshi addu'o'insa manzon sama shekarun shi 63 ya rasu da karfin sa ya rasu sai da aka kirga furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kansa da sajensa da karyarsa da gemunsa ga baki daya sha wani abu ne sauran manza su mashi kanin su sittin da uku ya koma ga Allah madaukakin sarki bai riddige ba shi ko wani su ko yahudawa da ta ji dan nahum a rasan nasi ala hayati su ci gaba dai da rayuwar ko da za ta rika rayuwa ne da da al a tibbi a ci gaba da sa musu oxygen a hanci sun yadda wa a'udhu bika min fitnatil mahya sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa duk wani abu da za a jarrabu mutum da shi wanda zai zama masa bala'i ko addininsa ko a duniyar sai yana cikin fitnatul mahya wal mamat da kuma fitinan mutuwa waɗannan duk sha bayani kansu wa a'udhu bika min azabil kabari sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari annabi sallallahu alaihi ya kasance na irin waɗannan addu'o'i haddathana al-makki qala haddathana abdullah ibn sa'id ibn abi hindi عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يا الله إنا وأنت ترين الهم يا موعد damuwar da ake ciki damuwar abin da mutum ke ciki ita ce ake ce mata alhamu mun taba yin bayani kamar da al-imam Abu Hilal al-Askari a cikin littafin sa al-Furuq al-Lughawiyya ya bambanta tsakanin alhamu da al-hazanu da al-karb da sauransu da wasu kalmomin to alhamu abin da mutum yake ciki yanzu damuwar da yanzu mutum yake cikin ta to ita ce ake ce mata alhamu wal alhazan kuma damuwa abin da ya gabata damuwa abin da ya gabata mutum ya katino abin da ya wuce ya damun shi a cikin zuciyarsa to shi ne ake ce masa alhazan kuma ana cewa alhuzun shi ne in mutum ya tuno ko da sai ya zama mai kufula sai gan shi mai saurin fushi shi yasa idan idan ya zama mutum dabi'a sai a ce sara sahiba hazunati sai a sa shi a matsayin hazuna fa'ula kullun ciki yake hmm? ai shine maganar sayyiduna sa'idul musayyib rahmatullahi alayhi baban sa yazo ya musulunta bayan ya musulunta manzo sai ya ce masa ya sunan shi eh, ce ce ce ce abin nan ce masa al-musayyib ibnu hazan al-musayyib ibn hazan wani ne ce canza sunan mana ce a abasha to shine sai musayyib ce wala zalat al-hazuna fina yanzu sa'idu yace har yanzu wannan damuwa tana bin mu dangin gidan za ka same muna da wannan ɗabi'a in ji shi rahmatullahi alai wal ajazi wal sannan ya Allah ina roƙonka da ka tsare ni daga al'ajazu gazawa wal kasal da lalaci waljubni da tsoro waljubul walbukhul da ruwa wa zala'i ne. sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ina so ina roƙon ka tsare ni daga karkacewa saboda bashi idan bashi yayi ma mutum yawa sai sai karkace dabi'a shi ta lalace shine zala'u daini idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa yace wallahi ana biyan ma albashi zan da wallahi to kafin albashin ya zo kuma basu suka sun sake hawa kan shi ba zai iya biya ba kaga wa'ada fa akhlafa sannan qala fa kadaba sannan mahazanatun bil layli mazallatun bin nahar da daddare mutum ya tashi ya kasa bacci kawai gona ya takara ya ta karanta karanta karanta wasiƙar jaki sannan da rana kuma rayuwar kaskanci zai har masallacin juma'a ba zai iya zuwa barin juma'a malamai suka ce ya zauna a gida وقال شيء أكا تنشي ضلع ضلع الدين وغلبت الرجال سننكم يا الله مدوك تنسكي إنا إنا روانك تريني دقا رنجايا مزاج يزم duk abin da zan yi kada wasu su rika rinjaya ta akan abin da na san ba haka yake ba shine shine galabatul rijal ana son ana son mutum ya zama yana da ra'ayi إذا رأي سنة حجة دليل قم دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد amma aka ce الرجال rijal shine da an dan yi abin nan mutum ya san ba gaskiya bane ko sai ya bi a idan ba daidai bane ka ce la الرجل إذا سيم الخصف أن يقول بملء فيه لا هكذا سيدنا عمر يجي Allah madaukaki ya taimake mu Allah ya karbi waɗannan addu'o'in namu duk mun yi su